This oh, week, on the 77%, uh, uh, we chose Mun zaɓi mu sha amma a duk faɗin duniya babu wanda ya zaɓi ya zama ɗan shaye-shaye. A cikin danginmu mu shine kalmar mashayi kenan ko? What do you think? Me kuke gani ya kamata ni yi a matsayin mu na al'umma da gwamnati da kuma sauran mutane masu ruwa da tsaki akan waɗannan al'amuran? Suna yi matasan mu yankan hanzari sannan kuma suna yankewa mashaya hukunci. Wato ta yana ƙarama nake ga wa kaina na daure da daure kan na sha ƙwayoyi kada kuskure ne gaggawar sha. sannunku ku kuma muna banku da sake dawowa mahawar kan titi na 77% a wannan makon muna cikin muranga da ke tsakiyar Kenya. Bisa ga kididdigar kasar ɗaya daga cikin kowane mutum takwas a Kenya yana shan barasa. Ba wani adadi ne mai yawa ba amma idan aka yi la'akar da cewa kaso arba'in 42 cikin 100 na masu shan ana daukar su ne a matsayin mashaya. Don haka alamomin tambaya sun fara tasowa to yanzu dai ga ma cikin tsakiyar ɗaya daga cikin yankunan da abin ya fi tasiri don mu kokarta mu gano me yasa kuma me al'umma za su yi don shawo kan wannan. Kuma ina so na fara da Maria idan ba za ki damu ba za ki ba mu labarin yadda kika shafa ma da ɗabi'antuwa da kuma yadda warkar ki ta kasance. Na ji kamar na yi fama da shan barasa tsawon shekaru sha uku tun sanda na fara shan na farko a zahiri ban sha da kyau ba kamar yadda ya kamata. mata kamar da mutane suke faɗa. Amma sai a wani lokaci kika lura cewa kai wannan ya wuce abin sha da aka saba ya karshen mako ya wuce abin dogaro wani abu ne wannan na daban. Na kasance ina gaya wa kaina ban da matsalar shan barasa a gaskiya ban taɓa yi ba zan iya kiran kaina mai shan barasa dan sha'awa ko da nishaɗi kawai amma a gaskiya ina da matsala sosai na shan barasa ba zan tashi daga bacci ba sai na shanye kwalba guda mu ɗauka guda bakwai mai milita hamsin na kuma gama da ita daga cikin ɗaki na ni ne kaɗai Wataƙila na tafi tare da abokaina za su sha cikin nutsuwa da ya dace amma ni sai na sha har na bugu. Haka ne. Haka ne. Shin za ki iya tuna wani lokaci ne ko wani fanni ne kike jin cewa kina buƙatar ki sha da yawa? Babu mamaki lokacin mutuwar mahaifina a gaskiya ya tsawon rayuwata ina tsammanin mahaifina ya sha fama da a shan barasa sannan kuma ba a taɓa sani ba kin gane ba a sani ba sannan danginsa ba su taɓa yi mana zancen ba shi ma kuma bai taɓa yi mana zancen ba amma dukkan mu muna iya ganin cewa yana fama da shi ina zaton sau uku yana zuwa cibiyar gyaran hali eh ina ganin lokacin da ya mutu na ji a raina ah shan barasa ne ya ɗauke shi bar na nuna barasa waye mai gidanta kin gane babban kuskure na kina <laughs> za mu dawo kan wannan ba da jimawa ba amma yanzu shiru muna batun samun waraka ne wanda ke kuma a zahiri baki wuce kwanaki da samun waraka ba ko kwanaki hamsin kwana nawa ma kwanaki hamsin da shida kwanaki da yawa ke murna amma yake ji yanzu a ranki ina jin daɗi sosai na ji daɗi sosai saboda shan barasa wani abu ne da na dinga fama da shi kamar sama da ah, ina tsammanin shekaru goma sha biyar haka ne sannan kuma ba shaye-shaye ba ne kawai da aka saba yi kamar yanzu idan zan sha ranar juma'a wani ya ishe ni kamar har karshen mako zan iya sha da safe kullum daga safe har zuwa yamma oh, don haka a yanzu zan iya cewa a cikin nake da farin ciki ina iya farka ban sha ba na san abin da ke faruwa a nan ba a sha nake ba don haka dai ina cikin hayyacina <laughs> na ji daɗin wannan gaskiya um, gare ki din dai a wani mataki ne kika lura da cewa ya isa haka ya kamata na daina ya kamata na saita rayuwata idan ba haka ba wani abu zai iya zuwa ya fara da ni a ƙarshe a ina da ɗa kuma gaskiya um, ban kasance a cikin um, rayuwarsa ba saboda rashin lafiya shan barasar da nake yi na daɗe sosai ba a tare da shi ba zai cika kamar shekara goma sha ɗaya yanzu abin ya ɗauke ni lokaci mai tsayi kuma amma da ina jin daɗi kuma na ji kunya na ji babu daɗi hakan ya ɗauke ni kusan shekaru goma sha ɗaya kafin na rabu da hakan sai dai yanzu ina matuƙar farin ciki zan iya kasancewa tare da ɗana. haka ne kar na azarɓaɓi ko wani abu amma na san a baya kin ce kin yi ƙoƙarin samun waraka sai kuma kika zami kika sake faɗawa ciki. shin kina fata a wannan karan za a samu bambanci ba kamar na baya ba? oh eh ina fata sosai. domin a wannan karan na bada duk wani karfi na gare shi saboda gaskiya a shirye nake da wannan lamarin haka ne haka ne um, shikenan to ke ma an ina so na gabatar da ke da yake ke ma kina samun warakar sai dai baya ga wannan kuna da wata kungiya ta unguwa wadda take aiki tukuru tare da al'ummomin da ke wannan wurin da suke fama da shan barasa to la'akari da abubuwan da kika ji kuma to da waɗanda suka faru da ke wani irin yaduwa matsalar shan barasa ta yi da shan kwayoyi da ɗabi'antuwa da su a Kenya a takaice ya kamata a kaddamar da dokan ta ɓaci saboda muna rasa mutane da yawa sanadiyar shan barasa fiye da duk wasu kwayoyi ko cututtuka idan aka haɗa su guri ɗaya. Ɗabi'ar shan abubuwan maye cuta ce ta abin kunya kuma wannan shine dalilin da yasa ba za mu iya cewa muna da ƙididdigarsa ba. Wannan haka ne. a magana ta gaskiya kaso ɗari kamar a ƙauyukansu abinda suke yi idan mutum ya mutu sanadiyar shaye-shaye babu wanda yake magana akan hakan sai dai a kai su mutuwar daga nan kuma babu wani bayani sannan ba mu san dalilin mutuwar ba ko mutuwarin ba a kaiwa sai kawai a binne su don haka gaskiya ba ma sanin mutane nawa ne muke rasawa a sati a kiran ya ga mun yi rashin mutane sama da ashirin yanzu ba za mu iya cewa matasa ne kawai suke shan barasa ba saboda shekarun shekarun eh, shekarun matasan da ake binnewa tsakanin shekaru 39 ne zuwa 74. To kin gani yanzu ba iya masu kuruciya bane kadai ba matasan mu bane ba ma har ma da dattawa dukansu. Haka ne. Don haka matsala ce ta shan kai wanda ta shafi kowa ba za mu iya cewa ga iya mutanen da ya shafa ba masu kuɗin mu da talakawan mu kowa ma zai iya eh, zai iya fadawa cikin eh, wannan tarkon saboda saboda gaskiya abin ya yi zurfi matuka. Wannan furucin ya burge ni ganin cewa a zahiri matsala ce ina tsammanin kuma matsalolin linki biyu ne a nan saboda batun saba dokar da aka taso da ita da suka bijiro da hanyoyin shaye-shayen nan amma jan ina sana dawo wurinka saboda kai ne shugaban matasa kuma kai ne ka yanke shawarar cewa kungiyar ka ta Jenga Jimi wanda da harshen Swahili ne dan gina kwamitin da zai shawo kan wannan matsalar. Wani dalili ne kuma me yasa yake da matukar muhimmanci a gurinka? Uh, yana da matukar muhimmanci gare ni saboda mahaifina ya saba shan barasa shi DDO ne wato Daily Drinking Officer, sannan kuma akwai wani abu da ya taɓa faruwa ya siyar da gonarsa mai eka 21 sannan ya kashe kuɗin nasa baki ɗaya a barasa kafin nan ya mutu. Ya bar 'ya'yansa suna ta fama, har kawo yanzu kuwa sai famun suke ta yi. Saboda haka sai na ji a raina cewa ya yi sake. inda a ce an samu wani tuntun a baya a wannan lokacin ya yi yaƙi da barazanan. watakilda yanzu kakana bai mutu ba sannan kuma a tattaunawar mata eh, iyaye saboda ni limamin coci ne ya kasance yawancin iyaye da suka zuwa coci sai ka ji sun ce ɗana mashayi ne to sai nake ji a raina cewa wannan shine lokacin da za mu tashi tsaye a kansu kafin mu ci gaba babu wanda ya taɓa fara shan barasa na farko tare da tunanin zai karke zama ɗan shaye-shaye Yanzu kafin mu ci gaba, babu wanda ya taɓa fara shan barasa na farko tare da tunanin zai karke a matsayin ɗan shaye-shaye. Don haka, me yake kai mutum zuwa irin wannan yanayin da ba shi da iko na sawa ko hana kansa? Ba abin da za a iya daina ba ne. Nakan gaya wa mutane a koyaushe mun zaɓi shan barasa, amma a duk faɗin duniya nan babu wanda ya zaɓi ya zama ɗan shaye-shaye. Mhm. Da haka ne muke shiga wasu matakai biyar, saboda yana da matakai biyar. Gwaji ko kuma inda ake yin gwajin. Al'umma wadda har yanzu yana da kyau domin ayyukansu. Sannan sanadi shine lokacin da mutum ya fara samun buguwa, sannan muna da matakin al'ada. Matakin al'ada shine wurin da yanzu mutum yake kokarin ya fito kuma yake kasa fitowa. Ba za ka iya ficewa ba saboda ka ta saba, gangar jikinka ta saba da kwayar. A zahirin gaskiya ba kai kake wa kanka zaɓi ba, ba kai ne kake ta'ammali da kwayoyi ba, ba kwayoyin da suke ta'amali da kai ba wannan shine matakin daga baki daya asara ce mutum yana rasa aikinsa ya fara sai da kayayyakinsa sannan kuma ya fita hayyacinsa sannan ya rasa mutuncinsa sannan yanzu yana kaiwa ga mutum ya rika kokarin sai ya kashe kansa su dinga kokarin kashe kawunansu haka ne um, kuma kin ce mun kin rasa mutane da yawa a danginki saboda eh, um, saboda illar shan barasa a cikin dangina muna da wannan matsalar mun binne mutane da yawa a cikin yan uwana mahaifina ya mutu a hatsarin mota alhalin na san sanadiyar barasa ne yar uwata tana fama da matsalar ta'ammali da kwaya dan uwana sau uku yana shiga cibiyar gyaran hali amma yana dawowa mun binne shi shekaru uku da suka wuce na rasa dan yar uwata matsalar da ta shafi ta'ammali da barasa haka ma dan yar uwata matsalar illar barasa Don haka muke da tarin kaburburan da suke da alaka da hakan. Sannan ya kusa karar da dangina. Yawwa, to bari mu ji daga mutanen da ke sauraron mu a baya ko ba haka ba, saboda muna jin cewa iyaye da dangi sun ɗabi'antu da shan kayan maye yana iya zama shine yake taimakawa. Shin akwai wani daga cikin ku girma tare da iyayensa wanda zai iya jawa sun dogara ko kuma wani shaya barasa ne a ɗaure daga hannu? Bari daga duk za ka iya faɗa mana labarin ka. Suna Zire, a nawa ganin shan kayan maye wani abu ne da a farkon farawa ya kamata mutum ya shawo kansa. Domin tabbas ina ganin Lokacin eh, da nake tasowa na kasance na tsinci kaina kamar lokacin da nake dan karami. kamar mahaifina ya dawo ya ashaye cikin fada. ya yi wa ba mana duka. Kin gane wasu lokutan kuma misali a cikin dangina ana kiran mu da marewo. ana kiran mu da marewo eh. Wato wani suna ne na mashaya ko? Eh mashaya. Don haka mun tsinci kanmu kamar haka. Misali haihuwar fari wanda aka haifa dukkan mu mashaya ne. Har da kai kenan a ciki. Zan iya cewa eh. Haka ne? Eh haka ne. Amma sai dai abin da nake so na ce shine tabbas muna so muna so mu daina gaskiya. Eh, a wasu lokutan har zuwa muke da farko kamar dan uwa na kusa kamar mu ce a kiku mu ce ban da jebori kin gane mm-hmm. kamar mu yanka wani abu mu watsa jini mi wantan abun mi wannan mi haka haka dai abubuwa da dama muna yi eh. to shi an ah, to yanzu bar na mika tambaya ta ga Stella Stella an surutu ne daga karamar hukuma a matsayin wakiliya ana kiran su da MCAS mambobin majalisar gunduma ni kawai ina mamakin inda na mutane suna magana a nan wannan ba matsala ba ce zamani daya sau biyu zuwa uku a wasu lokutan a karo na hudu abin ya girma to ina zata ina zamu fara magana hanya ita zamu fara magana idan in fara daga tushe kin gane ko tun daga tsarin cikin gida zuwa tsarin cikin jama'a da kuma tsarin shugabanci Saboda kamar yadda na faɗa babu wanda aka koya masa shan barasa, mun koyi shan barasa ne tun daga lokacin ƙuruciyarmu. Waɗanda suka koya mana daga lokacin aji shida zuwa aji na bakwai kin gane daga gida suka koya. Idan muka zo kan maganar um, abin da shugabanni suke yi yanzu a uh, 'yan shekarun da suka shuɗe za mu iya cewa Moringa ta shiga cikin matsaloli sosai amma kuma a yanzu matakan da suka ɗauka gaskiya dukkanin waɗannan matsalolin sun riga sun wuce. Kowace matsala ta samu matsayarta. Kamar yanzu idan ka duba yadda muke tsaye a wannan gurin babu wani wanda yake bugagge ne shi ko kuma yake ihu a nan Ina tunanin kamar a ce rashin su gaba ɗaya a rashin gari ina nufin duk mun fito daga gidajen karkara mun san sun sha kakal mai zurfi a cikin cikin su ko ba ba. Don haka abin da nake faɗa kenan akwai matakan da zaka iya cewa lamari ne ba mai muni ba amma kuma har yanzu mu a gare mu lamari ne mafi muni a matsayin mu na al'umma. Daya daga cikin abubuwan da majalisar mu ta iya yi da gwamnatin mu a wannan majalisar kasar suna aiki ne wajen kudurin samar da dokar matasa. Kudurin ɗaukar matasan a shiri ne da ke kiran sabbin matasa na MYS, Moringa Youth Service. mys don haka wannan mys din suna kokarin daukar matasa ne waɗanda ba su da aikin komai waɗanda idan sun farka ba su da inda za su tafi ana daukar su ne ana kuma ba su aiki na tsawon watanni uku kuma a biya su kuɗin aikin da suka yi matasan sukan yanke shawarar wani abu ne nake so na koya shin akwai sana'ar da zan iya yi in zama mai amfani saboda haka dalilin da ya sa waɗannan mutane suke amsa kiran suke jin saboda suna jin wani abu a ransu ba za su iya komai a rayuwarsu ba yanzu bari na ji daga bakin jan <laughs> Eh hakan ya yi kyau sosai a ɓangaren hukumar gwamnati kuma? Zan iya cewa babu abin da take yi a ɓangaren nan. Gaba ɗaya babu abin da take yi. Abin da ake yi kwata-kwata ba zai taimaki 'yan shaye-shaye ba. Eh shi abin da ake kira da MOS? Eh, da da dama ba a yi shi ne don ya taimaki masu shaye-shaye ba. An yi shi ne don ya taimaka wasu 'yan kaɗan don ba su aikin yi na wucin gadi kawai. To, amma kuma kai baka yarda cewa hakan mataki ne da zai hana mutane shiga rudu da kuma yiwuwar fadawar su shaye-shaye? A gani na ina tunanin wannan alamun bazaranci ne. Domin abin da ya kamata a yi shine ne, ya kamata a karkasa asibitoci a Kenya. Idan gwamnatin karamar hukumar ta tunanin kafa cibiyoyin warkar da su a kowane irin asibiti. don duk wanda ba shi da lafiya ya je can ya samu magani sannan kuma akwai shi MYS. Ta shi kenan shin kana ganin ba daidai suka yi ba aka san haka ne? Yanzu bari in ji ta bakin an saboda na ga ta matsayi magana da ni. Eh, idan akwai idan eh, mutanen da suka gaza mana to gwamnatin county ce. Kuma county eh, an sadaukar da aikin na kada ne. Kuma kudaden da suke karba daga alasisin bas ya kamata a ce an yi musu magani da shi ne. a warkar da jama'a a ba su ilimi da shawarwarin tallafi a yanzu ba mu da eh, gundumomi eh, eh, gundumomin da ke ba da tallafin magani yanzu haka ne ba mu da su ina suka kai kaso talatin cikin ɗari da ya kamata mu kai wurin mai dokar kula da masu shaye-shayen barasa ta muranga County take cewa shin an zartar da ita ana aiki da ita domin mun yi taro da mataimakin shugaban kasa a shekarar da ta gabata ya kamata dukkan gundumomi su fito da masu kula da abubuwan sha na barasa me suka yi game da hakan babu abin da suka yi akai ina cikin siyasan babu abin da aka yi akai ya kamata a ce lasisin ya kai ga magani da gyaran hali ba wai kawai don a dinga gyaran hanyoyi ba. To kenan, yanzu barin kawo masarar mu cikin sauri yanzu. Mun sani cewa aikin shaye-shaye shine ke tsara yadda ake sarrafa tare da sayar da barasa da kuma samarwa tare da rarrabawa a cikin kasar nan gaba daya. Na kada abin da kike sanye da shi yanzu shin hukumar kasa ce a yakin da ake yi na yaki da shaye-shaye shaye-shaye da mugun kwayoyi. yanzu nan aka ce babu abin da kuke yi ya zama dole na baku dama kuma yadda martani. Eh to gwamnati tana da babban tsari akan shirin rigakafi kuma shiri ne mai kyau domin gyaran hali. Sun shirya shi ne saboda ga waɗanda cutar ta riga ta kama su suna buƙatar taimako ne dai akalla a gundumar moringa za su iya amfana saboda akalla kayan aikin suna buƙatar kulawa in kai ne ka kamu da wannan cutar kana zuwa makaranta kana ganin zaka iya samun kulawar muna da wani abu da ake kira da NHAF NHAF kyauta ne daga gwamnatin gundumar ne idan ka kira su zaka iya samun wannan kulawar. Ta nan ne waɗanda ba su da galihu za su iya samun nasu katin kuma wannan gunduma da gwamnati ita take biya. Ita take lissafa mutane kuma ta biya. Idan wasu iyalan suna da waɗanda suke buƙatar kulawa kuma sun samu kati, kuma ana ba wa jama'a matari ko ma dai menene tabbas za su iya zuwa za su je su karbi kulawar da duk da za su samu a wannan wajen. To don haka sai amfana da albarkacin da ke akwai kuma ina so in shigo da kanon nan. Kanon masanin kimiyyar haɗa magunguna ne na aiki a mashaya ne. Ba za ku yi tsammanin ganin sa a cikin muhawara irin wannan ba amma duk da haka gashi ya zo nan kuma ina mamakin idan akwai wani abu mai kama da shan giya na nutsuwa. Eh ina ganin akwai ya danganta ne ko kuna wata hidima ne Saboda na ga misalai ina tsaye a bayan kantar mashaya, ina yi wa wasu mutane hidima sai wani mutum ya ce yawwa yawwa ina son in kara shan kofin guda ɗaya saboda tuƙi nake yi ga matata tana jira na a gida don haka bana buƙatar shan barasa sosai a zahiri ba duk wanda ke shan barasa bane yake zama ɗan shaye-shaye ba kuma ana girmama barasa a cikin al'adunmu muna da sunaye daban-daban da kowane lamari daban a tattare da shi to menene kyakkyawar dangantakar ka da barasa ya zaka kwatanta shi Um, eh, a nawa ganin dole ne a ɗan dinga yin ta'ammali da ɗan sha na nutsuwa. Ko a yayin tuki ma? Eh, <laughs> a'a, mu dai tsaya akan shan giyar a nutse don ba zai yiwu a tsaya kawai a nan ana kawo suka akan gaba ɗaya batun ba kawai haka ne saboda haka kamata ya yi mu yi mu samu mutanen da suke samar da barasar wata ilma mu nemo takamaimai masu rarrabawa da kuma lasisin gwamnati wanda ya kamata rarraba su zuwa wurare bayan kananan mashayu inda ake bugawa nan da can kunga hakan zai kawo ƙarshen samun abubuwa da bai kamata muke sha ba. To, bari in dawo yanzu gurin Evanston domin muna magana ne game da barasa mai illa. Haka ne, wannan kuma shi dalili na farko wanda ke jefa mutane suna tsantar kansa a asibiti wani irin sinadari ne a wasu daga cikin waɗannan um, abubuwan sha. Muna da um, sinadarai da suka hada da methanol da ethanol waɗanda illa su ta wuce gona da iri. Yanzu muna da uh, um, wato irin haɗi na gida wato ainihin wanda ake shirya ta a gidaje kuma a zuba ta a cikin mazubi don haka muke ganin mutane suna rasa ganinsu wasu kuma suna samun ciwon koda kin gane mutane suna samun kin gane cutarwa ta barasa a dalilin haka ne ma har aka yi ga Kuma wannan shine dalilin da ya sa muke magana ah, game da wurin amintaccen dillalai. Sai dai ah, ah, ni kuma nakan ji daɗin shan gilashi na giya a ƙarshen mako kamar kowanne mutum haka ne? Amma ba na tunanin mara san wane ne dillalin nata saboda haka a matsayina ta mabuƙaciya shin zai yiwu mutum ya kare kansa daga barasa mai illa? ba na tsammanin hakan. Ah, haka ne? Yawa an. Muna da gurin shan barasa mai cikakken lasisi, wadda a zahiri an rubuta shi. Barasa mai kyau yana daga Brewers da Kenya da sauransu. Amma a ɓoye ne inda ake siyar da ruwan ethanol, uh, wadda ake cakura shi da abubuwa. don haka ba wai wannan ba ne uh, um, shi wannan haramtacciyar barasar ana siyar da ita ne uh, um, a wasu ɓoyayyun wurare um, ana siyar da ita ne a mashaya. Rain, yi mun bayani. Ina shan barasa. Mm-hmm. kuma ba su ɗaya ba su bi ba nake shanta eh, ni dai a guri na ina fatan ta ainihin ci haka ko da yaushe nake faɗa wa kaina. Haka ne, to ko ka taɓa samun kanka inda ka sai barasa a kantin mashaya kuma ka zo kana tunanin ko ita ce wadda ka saba sha sannan kuma me ya faru da kai kai rashin lafiya? Eh. To yanzu ina son na san me ke faruwa tsakanin maza da kuma iyalansu. Kai ka yi min bayani tun da kana Iyalai sun ɗaiɗaice. Um, kuma muna samun marasa aure da yawa masu renon yara. Shi yasa a wasu lokutan idan har mutum ya kasa cimma wato biyan wata bukata ta iyali, uh, eh, shi ne mutum yake boyewa Daga cikin hanyoyin ɓoyewar ne akwai shan barasa da kuma sauran kwayoyi Don haka muke da yawan matasa masu yawan shaye-shaye, uh, don kawai al'umma ta rasa jagoranci. Haka ne, wato haka cewar iyalai, rashin ilimi daga yaran da aka bari, amma saboda ka mai da hankali akan maza wanda kuma gaskiya ne duk mutum ɗaya cikin biyar suna shan uh, barasa inda aka kwatanta ɗaya a cikin kowane mutum ashiri. Amma matan kuma suna sha ne saboda mazan kuma kin yi magana akan ɗanki wanda baki gani ba. Ya dangantaka ki da iyayenki da kuma danginki ta kasance a lokacin. Gaskiya abin ya kasance mai muni saboda rashin kasancewa wurin ɗana yana nufin sai da dole ɗana am wato ya samu wani wanda dole shi zai rika kula da shi kin ga ya zama ka dora wa mutane wani nauyi da bai zama wajibi a kansu ba haka ne maria mun dade ba mu magana ba sanin cewar abin da kika sani yanzu tunda kina yin podcast don kokarin taimakawa jama'a waɗanda suke fama da abi irin wannan me kike ganin ya kamata mu a matsayin mu na al'umma da gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki domin su kare kansu daga waɗannan abubuwa Na farko kuma mai mahimmanci ba shakka shine yin magana game da abin. Kamar yadda na cewa nawa mahaifin sirri ne amma a bayyane ke me yasa ya zama sirrin da ke bayyane. Me zai hana a tattaro yaran a yi musu bayani. Wannan shine abin da ke faruwa da mahaifinku ko kuma dan unguwarku ko kuma mahaifiyarku ta kamu da shaye-shaye kin san muna ƙara yin magana ne game da lamarin muna samun sassauci a matsayinmu na mutane masu neman waraka za mu samu damar bayyana irin halin da muke ciki da irin yadda muke so a ce ba haka lamarin yake ba wannan shine matakin na gane ah, ta bakin an saboda na san ba za ki rasa mun fita ba kuma kin riga da kin aiwatar da su ina ganin wannan abun abu ne da ya shafi kowa da kowa wadda ba za mu iya cewa ga bangaren da gwamnati zai yi ba a wannan watakila na kada ce za ta yi wannan ko kuma gwamnatin kasa ce za ta yi wancan kowa ya kamata ya yi tun daga ɗaiɗaikun mutane zuwa iyalai zuwa al'umman gari zuwa ga gwamnatin gunduma zuwa ga gwamnatin kasa ba dole sai gyaran hali zai yi tsada eh, zai tsada ba sannan zai yi tasiri ba sannan za mu iya yin shi a matakin ƙauye inda muke da mutane eh, waɗanda a zahiri suke haɗa kan mutane guri guda Saboda irin abin da mutum yake sha, wannan tsarin yana buƙatar nuna ƙauna da jan mutum a jiki. Da zarar mun fara koran su waje, su kuma za su je wajajen da za a karɓe su. A ina kuma aka karɓe su a wuraren shaye-shaye da rawa. A zahiri anan ne aka karɓe su, anan ne za su dinga sace-sace da ɗauke-ɗauke. Eh, kamar yadda na ji daɗin wannan tunanin, yana da wahala ga dangin da a halin yanzu suke ƙoƙarin yin mu'amala da waɗanda suka kamu, suna suna nuna musu soyayya saboda sun yi muku sata, suna yi muku ƙarya ne. Kin gane a ina za mu samu damar da za mu ja su a jikinmu. Na samu kai magana a gidan gyaran hali saboda wani ya hango alherin da ke tare da ni a wannan lokacin da kowa yake kokarin bayyana na Wani ne ya zo ya ce min kina da kyau gashi kina da basira sannan kuma kina iya magana a cikin mutane zaki iya kawo sauyi a kasar nan. Da haka na samu kaina a gidan gyaran hali. Amma da sai kowa ya dinga gaya min rashin amfani na. Don haka sai na don haka ne ma sai na nisanta kaina da kowa da kowa waɗanda suke kusa da ni. Saboda mutanen da suke faɗan mummunan kalamai akan ka mutane ne da suke kaunar ka amma yanda suke maka magana ba shi da tsari kwata-kwata. To idan za mu ilmantar da su mu nuna musu yadda za mu ja su a jiki su fahimci cewa waɗannan mutanen marasa lafiya ne da suke buƙatar kulawa ta ƙwararru. Shin wai malamai da shehunai da kadi da ƙungiyoyi na addinai shin suna yin abubuwan da suka dace a ciki kuwa? A gaskiya ba sa yin komai. Mm-hmm. Lokacin da na fara wannan al'amarin da shirin Sony, na je gurinsu. Kana nufin kaje cocin? Mutanen cocin, limamin cocin, amma banda na coci na. Amma duk sauran cocin da ke cikin Muranga, a takaice na fara da fastoci ah, sama da ɗari biyar da muka fara wannan tafiyar. Amma ana cikin tafiya za ki yi mamakin wato yadda mutane suka ɗauki duwatsu suna ta faman jifa na da su. Suna cewa ta za ku ci abinci tare da masu zunubi, ta za a yi ku yi cuɗanya da masu zunubi wato ma'ana masu shaye-shaye. Kamar sun riga sun yanke wa matasa hukunci, sun yanke wa um, sun yanke wa masu shan barasa hukunci, sun manta cewa Allah ne da kansa ya aiko su domin su domin ɗaukan rayuka. Ina ganin coci ya kamata su tashi tsaye. Bai kamata coci ta kasance mai dogaro da kuɗi ba, ya kamata coci ta daina zama mai hukunci a coci, bai kamata a ce coci tana yin haka ba, kuma ya kamata ta bari ta daina shedantar da masu shaye-shaye. Barin ji wasu hanyoyin mafitar daga nan ban san me ko zaki ce wani abu. Ina tunanin ya kamata mu zo wurin da matsayin mu na al'umma al'umma ce. Muna magana game da matakan rigakafi farawa daga makaranta saboda ina ba da shawarwari a makarantu kuma ana tunanin ko yaranmu ba sa shaye-shaye amma bari na faɗa muku a nan ne abubuwan da suka shafi kwayoyi suka yi yawa. Haka ne. Don haka muna buƙatar mu koma a can makarantun a coci-coci a ƙungiyoyin matasa da ko ina da inda al'umma suka yawaita don magana akan rigakafi saboda a nan ne matsalar take. Canon, um, kai ne na biyun ƙarshe a wannan muhawarar tamu. Um, har ila yau akwai wani abu ne kamar liyafa na ɗabi'a domin ba za ka so ka gaya mutane abin da za su sha ba da kuma wanda ba za su iya sha ba. Amma akwai wata hanya da za mu ji daɗin sa ba tare da wuce gona ba? Um, ina da labari da yawa tare da abokanan cinikina. Muna yin hira kuma muna yin hira akan lamarin. kuma muna gane abubuwa game da abin da ya shafe su don haka lokacin da suke shan giyar wannan ne lokacin da suke bude abin da ke cikin su A nan ne muke gane sun samu matsala shine a lokacin da kake uh, iya zama ku yi maganganu da shi? Haka ne. Kamar wani ginshiki wanda za ku iya zama ku yi hira da shi sosai? Yawa don haka a wannan yanayin watakila za ka iya samun wani wanda yake iya shan kwalba biyu ko kuma kwalba uku haɗaɗɗiyar giyar sannan kuma yana ji kamar yana buƙatar kwalba ta biyar haka ne kuma idan ka lura da mutumin akwai irin alamun da zai iya nuna kamar iyakar iyawarsa haka ne nakan ba da shawarwari kan shan kofin ruwa domin sauƙaƙa buguwar wasu lokutan kuma nakan nemo motar haya domin ta mayar da abokina cikin gida saboda ni ina bayan kantar mashaya sannan kuma a nan nake kasuwanci na haka ne hakan yana da wani tasiri ne na mu'amalar kasuwanci a gare ni yi domin yin ciniki haka ne amma na ji ɗan abin da ka faɗa saboda ka kasance mai kula da dan uwanka da kyau yawa shiro da ke nake son na rufe shirin inda a ce za ki samu dama yanzu a ce koma baya inda kika fara taɓa kwalba yawa Ah, ah, me za ki gaya wannan sigar taki kuma me za ki gaya kowa wanda mai yiwuwa yanzu yake kallo wanda yake maya a kowane irin mataki na shaye-shaye? Zan gaya kai na cewa um, wannan abin dan Allah kar ki gwada nishadi ne kawai da wasa ina nufin na shiga cikin ne ba tare da san zama shaye-shaye ba babu wanda yake so ya zama dan shaye-shaye kawai nishadi ne da jin daɗi yanzu mutane kaɗan ne suke iya sha su bari amma gashi ni yanzu na kasa dainawa na kasa fita daga ciki haka ne sai dai mutum ya ci gaba da sha yana ƙara sha akai-akai har sai har sai ya ɗauke wuta irin raɗin da kuncin da nake ji a raina to zan ga kaina da kaina cewa dan Allah da annabi shiro ki kaurace shaye-shaye kar ki kuskura ki ma fara daga farko shikenan to nagode sosai da kika yi min bayanin nan da ma dukkaninku gabaki ɗaya da kwafto a wannan muhawarar a farkon muhawarar nan mun yi tambaya menene matsalar babu shakka abubuwa ne masu sarƙaƙiya kuma wannan amsar ita ce tausayi da kuma jin kai a cikin wa'annan mutanen mun gode da jimirin kallon mu